العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كتابا a ci gaba da karatunmu na wanda littafi na maktafar khalil filfiqihil maliki wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka zaya a darasinmu na 202 idan ba a manta ba muna cikin bayani dangane da halarci da kuma ka'idodi da sharuɗa da tsare-tsare na yadda ake tsere-tsere a musulunci domin hakan ya taimaka wajen gyara gabobin mutane domin fiskantar jihadi ko kuma domin fiskantar abokan gaba dalilin da ya sa aka halatta ainihin almusabaka a wil musara'a wato abinda ake kira tsere-tsere na dawakai ko kuma na raƙuma ko kuma wajen koyon harbi ko cilla kifiyoyi a yanzu za mu iya ce wajen guje-guje da tsalle-tsalle da harbi da bindiga ko kuma harbi da abin harbi ko da roban harbi ne idan an yi da kyakkyawan manufa domin a samu lafiyar jiki yadda za a fuskanci abokan gaba kuma ba tare da an saba wa Allah da manzon Allah ba ya halatta a yi haka har ma a sanya kyauta ga waɗanda suka yi nasara to mala ya mana bayanin cewa wajaza fi ma adahu majanan ya halatta cikin abin da yake ba tsere-tseren da ya ambata a can baya ba wato ayi, amma sai ce majana shine ba tare da an sanya wani abu ba to haka mala ya fassara amma malamai da yawa sun ce ya halatta a sanya wani abu bisa ka'idodin da muka ambata a can baya a matsayin kyauta da duk wanda ya ci nasara ko duk wanda ya yi na ɗaya ko daga na ɗaya zuwa na uku ko zuwa na biyar gwargwadon yadda aka tsara fi iftikharu inda Rami kuma ya halatta wato mutum ya yi alfahari a lokacin da ake gasan tsere-tsere musamman na harbi ya zo ya yi alfahari cewa ki ai wani ne dan wani ya halatta ai haka a daidai wannan lokaci amma idan ba a lokacin ba ne mutum ya yi alfahari haramun ne da zo kana ce kai wani ne dan wani kamar da mutanen jahiliya idan suka je aikin haji suna kammala aikin haji to sai ka ji mutum yana ce shi ne wane dan wane ya zo ya yi aikin haji ko ya yi umra yana shelanta wa duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kun gama aikin haji fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw akad zikra wa minan ومن man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب saboda haka sai Allah ya soke al'ada ta jahiliya ta ambaton iyaye da kakanni da menene sai aka soke wannan amma aka ce a wajen yaki ya halatta ina fata an gane shi yasa anan ya jeranta yace wal iftikaru inda rami da yin alfahari yayin da za a yi harbi da kifiya war raja ya halatta ayi waƙoƙin raja kamar yadda aka samu magabata suna yi wa tasmiya da kuma ambaton sunan iyaye da kakanni amma kaga wajen aikin haji da sauran ayyukan alheri an hala to nan wajen al'ibtikar shine mun kawo misali daga abinda salma bin al'akawa ya ambata a lokacin da ya ari makiya musamman ma lokacin da aka yi zuwa kai sata a birnin madina ya bi baya yana son zai je kwato wannan ya gwada jarumta ka kwarai da gaske idan zai harba ma yana ce khudha yana ce karbi wannan ni ne ibn al’akwa akwa wannan kaman alfahari ne to a daidai wannan lokaci wajen kare addinin Allah ya halarta ko abinda Ali bin abin Talib ya faɗa ana allazi sammatni ummi haidara kalaisi gabatin karihil manzara wa fihi mubisa'i kaila sandara wannan magana Ali bin Talib ne a lokacin shi ma da aka zo jihadi ya ambaci wannan to sannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallam kima a Rajab lokacin da aka zo yakin kafirai eh, lokacin da aka je Hunayn an je Hunayn mutane sun sha wahala da waɗansu wurare mazala da kansa yana cewa anan nabiyu la kaze anan nabiyu la kaze ana ibn abdul muttalib don ka duba anan nabiyu la kadhib an ibn abdul muttalib yayi kama da waƙo waƙa ta larabci amma kuma bata cika ka'idodi ba irin wannan waƙa ita ke kiranta ar-rajul annabi yayi annabi la kadhib an ibn abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ba yace ni dan abdul muttalib ne bai ambaci sunan babansa ba sai ambaci sunan kakansa yasa ya halatta mutum idan ya zo ko da makaranta ne ko a wani waje aka ce waye sunan ka ce wani waye sunan babanka ka ambaci sunan kakanka ya halatta saboda ba domin kakankan ba da babankan bai zo ba balle ya haife ka haka ne ko to shi yasa ya halatta tsallake sunan uba don haka idan mutum ya take a wajen kakansa ana kiransa da sunan kakansa yayi babansa da sunan babansa shi kuma da sunan kakansa ya yi har ma wani yanzu ya ce ko kaninka ne wanda alhali ɗansa ne saboda ya tashi a wajen kakansa lokacin da zai ba da sunansa sai ya hada da sunansa yi shi ne anan nabi yola kare ba na fino abdul muttalib to ya halatta a wajen jihadi a yi wannan domin saboda a samu kuzari to sai dai mala ya kara da wani abu ya ce wasu yahu ya halatta yin ihu idan ya dace saboda ba za a takura mutane ba in abu ya kama a yi ihu ana iya yin ihu a wajen jihadi na musulunci shine ne eh to wane ne waye taba waye zo wannan farauta ya gwada mana ina mala da mu zo wannan farauta ko wani makiyayi ya zo ya gwada mana eh, yadda ake ihu za su wai ba za a ce tsohon ma'aikaci ko ritayiri ba wanda ya ritaya wanda ya ritaya kan sai dai aiki da bayro a yi kwana da wannan a yi kwana da wannan sai a takarda eh. to ba wani tsohon nan farotin da zai gwada mana ba wani tsohon makiyayin da zai gwada mana yadda ake ihu ihun da o oh, oh, baba yana magana eh, babu ba abinda zai <laughs> babu bai yi farauta ba hmm. to ya halatta <laughs> <laughs> ihun da bai saba ba ka'ida ba hakika musulunci ya hana ihu a lokacin mutuwa wayo Allah na shiga uku na lalace amma walele Allah wannan na yara ne don yaron aka make shiga ya faɗi walele Allah ne saboda ko na nesa zai je kawo gudumawa ya kawo ɗauki da wuri ma zai yi wahala ka ji babba ya ce walele Allah sai dai kawai mutum ya yi babban ihu a lokacin mutuwa haramun ne ko lokacin da wata musiba ta faru idan musiba ta faru abinda yake faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai kuma anan da malam yace ya halatta yayi ihu a gaba sai yace wal ahabbu abin da yafi shine zikrullahi ta'ala la hadithur rami yace ambaton Allah shi yafi dacewa banda zancen wanda suke harbi ko wanda suke wasa suke koyon harbi ko suke gasa ko banda hayaniyan mutane a takaice saboda haka ambaci Allah za a iya bace Allahu akbar ko subhanallah ko alhamdulillah mutum ya zama na ɗaya kenan ko kuma ya tsallake tarkon da aka sanya masa to an bace Allah ya fi saboda za a samu lada wancan kuwan ka yi ihu baka da lada kai dai an halatta maka yin haka ne don ka samu walwala a cimma abin da ake so a cimma ko ka ce ai sai ni baninge duk wanda ya taba mu ba zai kwana lafiya ba eh munin gawa ba kan wallafa bane in a wajen jihadin musulunci ne ya halarta ku haka amma a fagen siyasa ne ko menene kirme ne da halarta ba misali kenan <laughs> eh an buga misali kenan yana fata an gani eh shine abinda muka ambace shi a baya idan mutum ya zo ya ce shi baninge ne shi wane ne sai mu jarumawa garawa mu jarumawan garawa wajen jihadin musulunci ne ya halatta amma wajen fagen siyasa ko rayuwar yau da kullum bai halatta ba ina fata an gane eh, dama mafiya yawan da suke gadara eh, su jarumawa ne ya halatta ka ambata baka da lada saboda haka ka ambaci sunan Allah shine wanda yake kana da lada ya sa ba laita wala habbu ta'ala abinda yafi dacewa a ambaci Allah wato a wajen tsere tsere ko wajen musabaka la hadithu rami ba wai taɗin masu harbi ba ko kuma taɗin maharba ba ko kuma taɗin mutane ba walazimal aqdu kal ijara kulla musabaka ta lazimta inda aka kulla kamar yadda aikin kwadago take tabbata ko za a can baya mun mun yi bayani idan muka zo muka hadu mu biyar ko mu shida muka ce za mu yi tsere-tsere a tsakaninmu kowa ya yadda ya sa hannu ko ya amsa to shi ke nan baka isa kuma sai an zo abu ka ce ka noke ban ka ce ka noke ka faɗi ina fata an gani musamman a ce shugaban musulunci ya sanya kyautar da za a bayar ya ce duk wanda ya yi na ɗaya a musabaka ko quiz abu kaza to za a baki makin ko za a baki mota to kowa ya zo ya ci kafan kowa ya zo ya ci kafan ya zo ya ci kafan ya ba da sunansa sai da aka zo za a yi da ka duba sai ka ga wani ba oga in ba ka kara da babu kai labari sai ka ce kai ka fasa to tun da ka fasa ka fadi ina fata an gani kamar yadda aka yi yarjejeniya ne na ainihin aikin kwalago mutum ka dauko shi zai maka aiki ga aiki daga waje kaza zuwa waje kaza kuka yi za ka biya ki abu kaza misali sai ya zo ya fara da ya zo ya fara wannan aiki sai ka ce ka fasa musulunci ba zai yi ba ka bar shi ya karasa ka biya ki hakkinsa in ka ce ka fasa ya ce ya yadda to dan wahalan da ya sai ka biya ki amma ka cuce shi ina fata an gani shi yasa mutanen da suka san ya kamata idan har aiki ne aka yi mai yiwa ma har an baka wani adiban to in ka zo aikin ya fasu zai iya ce maka wannan aiki fa ya fasu ko ba yanzu ya kamata a yi shi ba amma abin da na baka na bar maka sai ya kara masa ma da wani abu saboda wanda yake hannu baka hannu kwarya idan aka yi yarjejeniya irin wannan na kwada ko ba mamaki har ya ci baki yana ganin zai gama aikin nan a yau ko a gobe ne ya je ya sai talin din wannan baki kai kuma ka zo ka ce ka fasa to saboda haka ana nufin wato aqadul musabaqati ka aqadi ma al-ijara kaman kulli ne na kwadago kulli na tsere tsere wannan kenan sai kitabun nika za mu shiga babin da zai magana ko littafin da zai magana akan aure duk abin da ya kafi aure matsaloli na aure malam zai ambata mana amma wani abin mamaki kafin ya ambaci matsalolin aure kafin ya ambaci matsalolin aure sai ya fara ambaton waɗansu abubuwa da suka keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine babu kafaitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da zai bayani dangane da abubuwan da suka keɓanta ga manzon Allah wannan littafi na fikihu ne amma sai ya ware wannan babi saboda muhimmancinsa in kun duba za ku ga babin ya fi dacewa da babin tarihin rayuwar manzon Allah ko kuma mujizozi na manzon Allah kamar sai kawo shi wannan yana daga cikin advantage na ainihin wannan littafi na muktasar abinda baka tsammani ya kawo su waje guda ya tara su a waje guda ya ce babin wani babi na musamman خص النبي صلى an keɓance manzon Allah shi kaɗai shi ne khalifatan laka min dunil mu'minin wannan abu ya annabi ne kawai akwai abubuwan da suka zama dole ga annabi akwai abubuwan da aka halarta ga annabi akwai abubuwan da aka haramta ga manzon Allah wannan ya shafe ki ne amma bai shafi sauran mu'minai ba ba zai ambace su ɗaya bayan daya saboda suna da yawa sai dai waɗannan abubuwa da zai ambata idan aka bi diddigin dalilan waɗansu daga ciki akwai dalilan waɗansu wato suna da rauni eh, dalilan suna da rauni sai dai akwai waɗanda kuma dalilan suna da ƙarfi kwarai da gaske misali a nan ya ce an keɓance annabi bi wujubi duha da wajibcin sallan walaha dole ne manzon Allah ya sallan walaha wace ce sallan walaha ita ce sallan nafilan da ake yin ta idan hanzi ya yi daga nan har ya zuwa rana ta je tsakiyar sama kafin ta je tsakiyar sama ya halatta kai sallan walaha tana zuwa tsakiyar sama ba sallan walaha sai dai a yi sallan nafila kafin sallan azahar kuma idan masu bautar rana suna bautar rana daidai lokacin da rana ta je tsakiya to ba za ka yi sallah ba domin kada su dauka cewa kana taya su ibadansu ina fata an gani kamar yadda aka hana yin sallah lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da take faduwa kuma sallan walaha ba dole bane sai dai mu a wajenmu mun dauka sallan walaha sallan tsofi ne to ba na tsofi bane har da kwarijai da samari yara kanana ma ana iya koya musu sallan walaha mafi karanci raka a biyu fatiha da sura a bayyane ko a boye sai dai mafi yawa sallolin nafila na rana akan boye karatunsu ne na dare kuma akan bayyana karatun za ka iya sallan walaha raka a biyu raka a hudu raka a shida raka a takwa saboda hadisin ummu hane Allah ki kare yadda da ita ranar da aka yi fato makka ta zo ta ga annabi ya yi wanka ya zo ya yi sallan walaha wato ya yi sallah raka a takwa ta ce kuma da hantsi ne ya sa malamai suka ce sallan walhani wasu malamai sun tafi akan cewa mafiya yawa rakawai na sallan walhar ka a goma sha biyu ne saboda hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya raka a goma sha biyu wato da rana to ban Allah lahu bai fil janna Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna wa ban Allah lahu qasran fil janna Allah zai gina masa bene a cikin gidan aljanna to idan mutum ya yi nazari kwarai da gaske ya yi bincike zai duba ya ga babu wani nasi karara wanda ya nuna sallan walaha dole ne akan annabi amma mu kuma kanmu ba dole ba ne ina fata an gane amma a nan malar ya ce sallan walaha dole ne akan annabi dalili shine akwai hadisin da annabi yake cewa umirtu bituha walam tu'maru biha amman umurni da sallan walaha ko kuma ba yi muku umurni da sallan walaha ba a wata ruwaya kuma kutiba alayya raka'atat duha an wajabta gare ni raka'o'i guda biyu kacal na sallan walaha to sai dai malaman hadisai da suka yi bincike akan wadannan hadisai sai suka samu hadisai ne masu rauni to kaga yin hadisai ne masu rauni to wajibcin sallan walaha akan annabi bai tabbata ba ina fata an gani sai dai kar ku manta mafiya yawan malaman fikihu so idan aka ce annabi ya ce ko ya aikata abu kaza to matukan bai yi karo da wata ka'ida daga cikin ka'idodi na masabobinsu daban-daban ba to sukan dauki wannan hadisi idan yayi karo ne waɗansu sai su ce wannan hadisi da yifi ne duk da kasancewa haka ba daidai ba ne yin hadisi da yifi ne da yifi ne idan sahihi ne ko koda ya saba wa masabanka to dole ka yi aiki da shi ka ɗauke shi sahihi ne ina fata an gani to hadisan da aka yi amfani da su aka gina wannan hukunci na wajibcin sallan walaha ba kuma shi kadai bane to hadisin bai tabbata ba bayan sallan walaha wal da kuma lahiya ku dubi kalmomin guda biyu bi wujubi duha wal ay eh, muktasar kenan maimakon ya ce bi wujubi salati duha wa zabihil adha Tunda littafin ba na yara ba ne ke yasa bai kawo haka ba yana ganin yara ne za a yi musu dalla-dalla a ce bi wujubi salati duha wajibcin sallan walaha wa zabhil adaha da yankan lahiya saboda doha da adaha kusan duk ma'anarsu ɗaya ne duk ana nufin walaha ne yaushe ake yankan lahiya da walaha me yasa ake kiran lahiya lahiya saboda ana yankawa da walaha ina ba ta gane me yasa ake kiran sallan wannan ake kiran wannan sallah da suna walaha saboda ana yi da walaha da hanzi kenan to abinda ake nufi a nan bi tuha da wajibcin sallan walaha wala adaha da yankan lahiya wata hajjud da sallar tahajjudi cikin dare a lokacin da mafiya yawan mutane suke bacci wal da sallan wutiri raka'a guda ɗaya ɗin nan da ake cika sallan dare da ita bai ba amma kuma lokacin da yake zaman gida ba yana halin tafiya ba saboda haka abinda mai muktasar yake so ya nuna mana sallan walaha idan annabi yana zaman gida dole ne idan yana tafiya ba dole ba ne yankan lahiya idan annabi yana gida a lokacin lahiya dole ne ya yi lahiya amma in ya tafi aikin haji ba dole ba ne sallan dare idan annabi yana gida dole ne ya taki da daddare ya salla amma idan yana halin tafiya ba dole ba ne sallan wuturi saboda ga masabar malikiya a duk sallolin na filfili gaba ɗaya bayan sallolin farillai babu sallan da take da muhimmanci kamar sallan wuturi saboda inna allaha witrun yuhibbul witra allah wuturi ne yana son wuturin nan kuma annabi ya ce fa autiru ya ahlal qur'ani ku yi wuturi ya ku ma'abuta ƙur'ani wanda aka ba su alƙur'ani kuma ya gwada sallan dare a ƙarshe ya kasance wuturi shine raka'anka ta ƙarshe ina fata an fahimta to shi yasa da dama daga cikin malaman fikihu suka ba da muhimmanci ga sallan wuturi to a nan mai muktasar yana ce mana dole ne annabi ya sallan wuturi in yana zaman gida kun ganye ta hajji sai ya karasa da wuturi amma in yana halin tafiya ba dole ba ne wannan ya sa aka samu ruwayoyi daban-daban ruwayen na na aisha annabi yana sallah raka a goma sha ɗaya wato fi ramadana wala fi gairihi annabi baya wuce salloli rakawai goma sha ɗaya kasan na ɗayan ko wuturi ne goma nan ko ta hajjud ne hadisin abdullahi dan abbas allah ki kare da da ki wanda ya gwada raka goma sha uku ina fata an gani to an ka sha uku ko sha biyar na ƙarshen nan dai guda ɗayan nan dai wuturi ne in ka dauki tara ma na ƙarshen wuturi ne in ka ɗauki bakwai na ƙarshen wuturi ne in ka ɗauki biyar na ƙarshen wuturi ne in ka ɗauki uku zaman. mu abin da muke fada kafa ido wuturi ko ba ka bane to waɗannan abubuwa da mala ya ambata mana sallan walaha yankan lahiya sallan dare da sallan wuturi wajibi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abin da ya zama nafsi karara a matsayin wajibci shine sallan dare sallan tahajjud saboda nassin alkur'ani wa minan laili به bihi لك laka idan dare yayi fatahajjat bihi ka tashi kai tahajjudi da shi da mai alkur'ani yasa sallar tahajjudi mafiya yawa ba fatiha da kulhuwa bane kwarai da gaske ba fatiha da kuliya bane fatahajjad bihi daga nan aka samu at-tahajjud min tahajjada yatahajjadu a nan aka samu tahajjud kuma ba immediately bayan sallan isha yake yi ba tun malamai da yawa sun ce immediately bayan sallan isha ba tahajjud bane sai dai nafila amma dai in kana son maganar tahajjudi to bari sai sha biyu sai dare ya tsala ya sunkuya zai gangara to shine in ka tashi ta tahajjud kuma abinda ake nufi da shi shine kokari kana cikin bacci ka danne zuciyarka ka taki ka yi sallah ka daure maimakon kulhuwa da kulya ko da falaki da nasi ka jazare kamar yadda ake ja a sallan asuba tunda mafi yawa sallah su za ga an miƙe ana karatu to haka ake so cikin tahajjud alal aqal kafan ka ya dan yi tsami lokacin da ka zo ruku'u da sujada da dagowa zaka ji kaman exercise kake yi to wannan shine ake kiransa tahajjud to wannan kan abinda nasi ya nuna shine wajibi ne ga manzon Allah nafilatan laka Allah ta'ala yake ziyadatan alayka kari ne akai maka saboda asa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda asa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda idan kai haka tabbas ubangijinka zai tayar da kai a matsayin da kowa sai ya gode maka shine annabi yake mu ka masa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا نعم tsayawa. ba su makamu mahamudu lazi wa ta huko eh nan ake tsayawa ba ba su makamu mahamudu lazi wa ta huko innaka la da shi ne ba ka rasawa eh saboda naskin allazi wa ta huko nan aka tsaya to kaga aya karara wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka karara ya gwada cewa sallan tahajjudi cikin dare kowane dare annabi ya take ya sallan tahajjudi dole ne a kansa shi yasa hatta yana halin tafiya yakan yi sallan nafila kan abin hawansa ina fata an gani amma da sallan walaha da yankan lahiya da sallan wuturi kamar yadda aka faɗa hadisan da suka tabbatar da haka hadisai ne masu rauni Gare, ko ba komai ya kamata mu fahimci muhimmancin waɗannan salloli sallan walaha da yankan lahiya da kuma mai da sallan mutiri, balle kuma sallan dare duk idan kana sallan dare ba za ka taɓa tabewa ba duk wanda yake sallan dare Allah ya kan fitar da shi a cikin damuwa kar kana damuwa kai tashi kai sallan dare lokacin da ka samu walwala an baka kansila ko an baka rikon wani abun nan shikenan an samu maya maya kai ta shirga baccinka ba ruwanka da sallan dare to ka karya alkadarinka wannan kenan wasuwaki da yin asuwaki yin asuwaki ma wajibi ne ga annabi yasa kusan koyaushe za ga annabi yana asuwaki kuma ya ce laula ana shukka ala ummati ba domin kada in tsananta ga al'ummata ba ya ce da na musu umarni da yin asuwaki yayin da za su yi alola ko sallah shi yasa za ga waɗansu ke rike asuwaki ko da suna da alola idan za a yi sallah sai su ɗauki asuwaki su goga saboda wannan nasi amma shi annabi an ɗora masa ko yaushe yin asuwaki yake yi kuma nasi ya tabbata duk lokacin da annabi ya tashi cikin dare sai kan yi asuwaki abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kusan yana kwana a wajen ummansa maimuna a gidan annabi ya ce wani lokaci idan annabi ya tashi cikin dare yana jin yadda yake asuwaki domin kana nesa za ka ji yana goge haƙwaransa kunga musulunci ya tabbatar da tsafta kenan amma kana kusa a ce baka wanke haƙorinka baka abin nan wannan wani irin ustazanci ne ƙazami kawai ai dole ne ka kula gashi annabi an daura masa kaga in ka duba sai ga hikiman haka manzo Allah koyaushe ya kasance cikin tsafta tunda yana yawan magana yana yawan magana yana faɗin hadisi yana karantar da al'umma to a ce bakinsa yana wari Allah ya sauwake ya kaga mutane watsewa za su yi to shi yasa yake amfani da aswaki yanzu kuma an samu ci gaba ga makilin da brush din nan da mai karfi da mai sauki yana da kyau a yi amfani da shi ana amfani da shi kuma ana amfani da aswaki musamman ma wanda yake da yake magani a cikinsa eh, abinda nake nufi da magani a cikinsa akwai itatuwan da in kana aswaki da su ruwan ma don ka haɗiye magani ne don zai kashe maka wasu kwayoyin cututtuka kowannan nif din nan da ake ba maganin ciwon ciki ba ne idan an jiga yana da tsaci ba za ka sha ba to ai wajen asuwaki in kana goge bakinka za ka sha ko to zai rage maka ciwon ciki da tsuban ciki zai rage maka shi yasa da lokacin da annabi zai yi alwala to yakan yi asuwaki to wannan abubuwan da aka lura da su shine aka ce da kuma tattaunawanka da mala'ika aka ce to yin asuwaki wajibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa takhayyir nisa'ihi fi da kuma zaban matansa wa takhayyir nisa'ihi fi da kuma zaban matansa cikin ka eh wannan an bashi dama wato kun san wannan karatu namu ba zai sauri ba inda za a eh, za a yi karin bayani yanzu mun shiga cikin gidan annabi zaɓa wato matansa su zaɓe ki dole ne domin duk wanda ba ta zaɓe shi ba matsala ne wa talaki margubatihi sannan idan annabi yana son wata ko matar wani ne dole ya sake ta amma haka bai taba faruwa ba ina fata an gani to abu na farko wajen zaɓin nan da aka bada annabi shine fadin Allah ta'ala ya ayyuha annabiyyu qul zuwa azwajika in kuntunna turidna alhayata ad duniya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasula da kuma gidan lahira to sai ku zauna tare da ni yasa ya faɗa wa matan sai ce ya ba su zaɓi duk wanda take son zama da shi ta zauna da shi duk wanda ba ta so zai sallame ta da ce ke aisha ke ce yarinya a cikinsu ki je ki nemi shawarar iyayenki ya za ka ce kaga ba zaura ka gyale ta ta yanki shawari Don matan da ta je wani gida aka koro ta ba fa irin zaurawan yanzu sakin wawa ba sakin wawa ka aita ta wawu ya ce ba ta gane komai ba ya kamata ubanta ya mata saiti kwarai da gaske amma ta je ta shekara daya biyu uku hudu biyar mai yiwa da ɗaɗe ko ya'ya biyu sai aka sako ta to idan ta zo ta zauna muku a gidanku ku matsa mata ta fitar da miji ba sai kun sa mata baki ba saboda me saboda ta ɗauki darasi ina fata an gani amma kun ga irin wanda ake sake su wata ɗaya wata biyu nan da wanda ba waɗannan wawaye ne kuma wallahi yana daga cikin abin da yake lalata lalata mata a yanzu waɗannan diramomin nan da ake yi da kwana saba'in da kwana tasa'in da wane ne da kwana tamanin da sauran makamantansu wanda wani lokaci za ka ɗauki waya ka gani kai ba ka kallon irin waɗanda ba ka san ma me ake yi ba amma har waya za a biyo ka da yake tsaban iskanci a duniya saboda tsaban lalacewa abubuwa kwarai da gaske don har wayan ka facebook za a biyo ka ana maka talle karfi da yaji yanzu waɗansu in ka tambaye su kwana saba'in kwana tamanin din nan kwana tasa'in duk za su jera maka amma fa ba za su iya kawo maka a asma'ullahi alhusna guda talatin ba sun cika kwakwalwansu da tsiya ga sunayen allah da ya kamata su haddace wanda sun shiga damuwa allah zai fitar da su to wannan kenan to shine da ya faɗa mata haka sai ta ce ta ce ita ba za ta nemi shawarin kowa ba ta ce ni na zafi zama da kai to sai dai a karkashin wannan kowane musulmi mai aure an baki dama da matansa ko da matarsa yana iya ba ta zabi kuma in ka ba da wa matarka zabi ta ce ta sake shi kenan sake yayi gwarai da gaske daman matsaloli ne suka faru yau da gobe yau da gobe suka ce a sai ku zauna idan kin ga ki rabu da ni shi yafi na baki dama wallahi in kuma zama da ni ne ya fito a yi haƙuri sai ta ce na rabu na sake na sake sake uku wasu malamai suka ce a yayi wace ka bata ai tun da farko za ka bata zai ka ce na baki ɗaya rak sai ta yi kuma sai ka ce to na mayar da ke <laughs> ka gani amma ka bata uku ta sake uku shi nan? فتعالينا أمتئكن وأسرحكن صراحا جميلا in kuma kuna son Allah da manzonsa da ranar lahira to ku yi hakuri saboda zaman hakuri yake yi wata idan kana aure da matarka annabi ya ce yana son ta to dole ne ka sake ta in ji mai muktasar amma in ka duba duk sharhin da aka yi gaba ɗaya babu inda haka ya faru ko na yaron gidan annabi zai abin da ya faru shine Allah ne ya ba da labari cikin ƙura'ani Allah ya ba da labari cikin ƙura'ani kuma lokacin da aka ce annabi zai aure ta da zaidun ya zo yana neman shawari ta ki zama annabi shi ya hada auren kuma yaron gidansa ne amma ba ɗansa ba ne yaron gidansa ne ya haɗa su aure da ƴar uwarsa ita kuma sai ta raina mijin ya sa masabar malikiya suke fifita alkafa'a abinda ake nufi da alkafa'a ne daidaituwa yanzu kana nan ratin albasa sai ka je jra neman aure kana na jan albasa inda ya kamata ku rinka noman rani ka koyi noman rani ka nemi ka nemi arziki kwarai da gaske ka bari sai kayi arziki tukuna sannan ka je jiyare neman aure kayan kana rafin albasa sai ka shiga lungun doya ka nemi auren ka yafi saboda ma in za ka ɗauko ta ai za ta ga za ta ɗan shiga sarari ne ko ba haka ba ne Allah mutanen doya ku yi hakuri ba amma DRA ka je gidan manyan mutane ana raina ka kai kana ta wahala kana kashe kudinka ga ubanka yana fama da tafane na ƙanyanka ka ji ka taimake shi ka je kana kashe kudi a jiyare wanda ba gani za su yi ba yasa tun farko aka ce a samu alkafa daidai wani kowa ya nemi tsaransa kowa ya nemi tsaransa to tun da ba ta so sai ta gwada masa hali sai ta gwada masa hali yanzu ya samu annabi ce kai ya ce annabi wannan aure ni kam ina son haƙura annabi ya ce fiƙ alaika zaujaka wattaƙilla ya ce ka rike matanka ka ji tsoron Allah ya sa annabi ya faɗa masa ya faɗa haka ne saboda abinda Allah ya sanar da shi ya san zai faru amma yana ƙoƙarin ya kauce saboda baya son maganganu yanzu misali ko ni ne a ce yana da yaron gida na taimaka na hada aka hada musu aure da abin nan sai daga baya abu ya zo ya kici ya shi kenan sai ya sake ta misali sai ni uban gidansa sai na auri mata kuna ganin za a zauna lafiya ai wani ma wanda bai san me ya faru ba zai zai ce kai amma wannan uban gidan wallahi azzalimi ne wani ma zai azzalimi haka kawai zai yanke maka hukunci to saboda kauce ma wannan kada munafikai su samu kofan da za su yi magana da masabar malikiya shi yasa aka dauki saddu zari'a wato akan toshe kar a yi wani abu saboda kada wani abu ya faru yace amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tufi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha abinda Allah yake kenan falamma qada zaidun minha wa taran Da likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa taran abinda Allah ya faɗa ke saboda haka wannan karin bayani ne bai taba faruwa ba amma idan annabi ya ce yana son wata mata to dole ka sake ta ta yi idda manzon Allah ya aura wannan bincike na ilimi ne amma bai taba faruwa ba annabi bai taba sa wani sahabinsa ya sake matarsa domin shi aura ba amma dai yana daga cikin kususiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga babanka bai sai ya sanya ka sake matarka domin shi aura ba saboda in ka aure mace babanka ya aure ta kuma haramun ne ko baka bane kamar yadda babanka in ya aure mace idan ya sake ta ka aure ta haramun ne amma ubangidanka fa ubangidanka sai ya tilasa ka sake matanka domin shi ya aura wannan ba kususiyarsa ba ne ba kususiya ba ne amma idan aka sa ka kai yaron gida ka saki matar sannan sai ubangidanka ya aure matar auren ya yi ko bai ba ya yi ko bai ba a aure ya yi sai dai kawai zagin da shi ubangidan zai sha da irin maganganun da zai sha amma aure ya yi wa ijabatul musalli da kuma amsa kiran annabi idan mutum yana sallah ko sallah kake annabi ya kira ka ka amsa amma iyayenka suka kira ka kana sallah musamman sallan farilla ba za ka amsa ba amma sallan nafila za ka amsa ka yanke sallah amma idan annabi ya kira ka ko sallan farilla ne ko na nafila yankewa za ka yi shi akwai dalili wannan ya tabbata shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh